أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin ga watan zulqa'ada shekara ta 1435 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shi ne dace da sha hudu ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa muna kan darasi na arba'in daidai a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha Sheikh Nasiru Al-Albani ya rubuta shi wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na Ihya'us sunna. a kofar nasarawa a cikin birnin kano idan ba a manta ba a satin da ya wuce mun tike ne akan magana dangane da mutanen da shari'a ta ba da dama a iya musu sallah bayan sun mutu to yau za mu tashi akan arrabi a mutum na hudu alfajirul munba'itu fil ma'asi wal maharim mutumin da yake fajiri ne wanda ya fada ya dulmuya a cikin aikata saƙo da abubuwa na haram kamar mislu tariki salati wa zakati ma'a tirafihi bi wujubihima wa zani wa mudmin al-khamri wa nahwihim min al-fusaqi fa innahu yusalla alaihim illa annahu yanbaghi li ahli al-ilmi wad-din an yad'u as-salata alaihim يدعو الصلاة عليهم عقوبة وتأديبا لأمثالهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك أحاديث ما لا يتي متن حدود الشريعة بعد داما حالت شريعة إيه مسا صلى كودا باين يموتو كما متن فاجري مقرنتي مي أيكة ثابو دا أيكة حرام أجل dulmiye كل kullum أما دي مسلميني amma mai sabo ya halatta yi mai sallah ba za a ce ba za a mai sallah ba tunda ba kafiri ba ne malam ya bada misali ya ce kamar tariku salati mutumin da baya yin sallah wa zakati da tariku zaka wanda baya ba da zakka amma ya yi itirafin cewa wannan sallah da wannan zakka din wajibi ne a kansa me yasa baya yi sakaci da rauni irin na imani kawai na gaba shine wazani wa mudminil khamr mazinacin mutum mazinaci wani an san mazinaci ne ya mutu a unguwa a iya masa sallah amma za mu ji suwaye ya kamata su yi mai sallah wa mudminil khamri da mashayin giya dan giya dan daga kwalba sama dan ruwa haka ake fada ko dan ruwa wai wai wai ai karam wai karamci ne wai aka yi dan giya aka ce wai bara ci dan giya wai ce wai dan ruwa wa nawim da makamantan waɗannan min al-fusaqi cikin fasikai fa inna yusalla alaihim kamar irin su yan luwadi ko ba ka bane irin su yan caca ko ba ka ba irin mutane azzalumai da suke yan damfara yan 419 'yan rufa ido duk za ga ga suna cikin musulmi su dai ba da suka yi ba amma fa sabo masha Allah suna gaba malam yace duka ya halatta a yi musu sallah sai dai yan bagi li ahli ilmi wa dini ya kamata ga ma'azuwa ilimi da mazuwa addini kada su yi musu sallah duk wani shahararren malami mai ilimi duk wani mai addini shahararre kada yadda ya yi wa ɗan caca ɗan giya mazinaci ɗan luwaɗi mai mai wato mai wannan mai dukkan babi ko shiga babubuka na haramci da ubangiji Allah ya haramta in dai kai limami ne shahararren limami babban malami to kakka mai sallah a kyale shi uqubatan wa ta'diban li amsalihim ai mai uquba dan ladabi ga wani makamancin shi to idan an ce kai kada kai masalla wannan yana nuna cewa shari'a gaba ɗaya ba mai ba a'a duk wani dan giya da ya mutu a unguwar ku nemo yan uwansa yan giya su mai sallah ba shi nan ba an yadda an yi musu adalci dan giya musulmi ne duk wani mazinaci in ya mutu maganinsa a nemo mazinata 'yan uwansa su tsaya a bayan gawa su yi mai sallah duk wani dan caca dan kattigi da ya mutu a nemo 'yan caca 'yan kattigi 'yan uwansa su tsaya a bayansa su mai sallah dan luwaɗi mashhurun bil luwaɗ ya shahara mai luwaɗi ne to in ya mutu a nemo 'yan uwansa sai mai sallah in gaskiya ke duk babin masu barna a yi musu haka idan kuwa ba a samu yan uwansa mabarnata su yi musu ba to a samu wani kawai haka dai normal mutane kawai ba wani very important somebody ba kawai ba wani mutum mai muhimmanci mai amfani sosai ko da ke kowa yana da amfani ko a cikin al'umma amma ina nufin ba wani wato babban malami ko babban limami ya mai sallah ba kada a yi mawaƙi haka har mawaƙi na shi ma fasiki ne e masu waƙe-waƙen nan e eh, yan waƙe-waƙe da yan kaɗe-kaɗe da yan raye-raye kamar wani mashurin ɗan rawa ya mutu to a nemo yan ruwa masu rawan nan su tsaya a bayan gawansa ko ba gaba ne ba ba aikin kirki ya ba a gurinsa yana gani yana aikin kirki ba ne ba to in ya mutu yan uwansa zo su mai sallah ba shi kenan ba barawo barawo wani ya ce barawo barawo idan ya mutu a nemo barayi yan uwansa su yi mai sallah kaga wannan kadai ya isa ya nuna cewa masu aikata irin wannan ayyuka na barna su gane hadarin rayuwarsu musamman bayan sun mutu a ce malam ka zo ka mutu kana musulmi kana kalmar shahada amma an ce duk wani liman mai muhimmanci kada ya maka sallah akwai masifar da ta wuce wannan akwai tashi hankalin da ya wuce wannan so ya kamata mutane su yi taka tsantsan a kiyaye wata rana a ƙasar saudiya wani babban mawaƙi ya taɓa mutuwa ɗaya daga cikin limaman nan na harami tunda ɗan ƙasa ne ɗan saudiya ne musulmi amma ɗan ƙasa ne mawaƙi ne an zo za a yi an ɗauko gawarsa za a yi mai sallah limamin ya ji cewa shi ne ya ce ba zan masa sallah ba ba zan masa sallah ba akai akai ya ce ba zan mai sallah ba anan ba za a harami mawakin da aka a kashi harami ya mai sallah a ya je can gidan mawaƙa ya mai sallah to wannan hikima ce ta da'awa yayin da mutum mabarnaci ne a cikin al'umma yana barna to a kyale shi yan mabarnata su yi mai ko kuma ga magarin mutane su yi masa wannan magana ba da ka aka yi ba ana bi da ta radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama idza du'iya li janazatin sa'ala anha fa in usniya alaiha khairan qama fa salla alaiha wa in usniya alaiha ghairu zalika qala li ahliha sha'anukum biha wa lam yusalli alaiha أخرجه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قال manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance kamar yadda Abu Qatada ya ruwaito idza du'iya li janazatin idan an kira manzan Allah zuwa sallar jana'iza sa'ala anha yana yin tambaya akan wannan jana'izar ya ce wannan yaya halinsa yake Allahu akbar bayan ya mutu ba bayan ya mutu an ɗauko shi an kawo shi za a mai sallah sai annabi ya ce yaya wannan yake mabiyinmu ne yana zuwa masallaci yana da addini yana da ibada ya ce fa'in usni alaiha khairan ai khairun kama fasalla alaiha idan an faɗi alheri a kan wannan gawa annabi yana tashi ya mata sallah ku ja layi anan fa in usni alaiha khairun idan an yabi gawar da alheri ashe ya kamata jama'a mutane su rinka aikata abinda in sun mutu za a yabe su da alheri ka yi abin da yau a unguwarku idan ka mutu za a ce wayo mun yi rashin bawan Allah da shi muke sallar jam'i a masallaci da shi ake zuwa wajen karatu mutumin kirki yana zaman lafiya da makota mutumin kirki da shi ake zuwa jana'iza a unguwa mutumin kirki da shi ake kaza ka yi abin da in ka mutu za a faɗi alheri a kanka ba wai ka zo ka mutu a unguwa ma a yi ƙoƙarin ma a gane a ina kake ma ba a gane ka ba ma saboda gaba ɗaya kai harka kama ba ba ta shafi ma unguwar ba ɗan duniya ne can kake zuwa kake tsayar ka kawai kake dawo la alul khair ya jama'a ku aikata alheri wallahi yanzu ne kuke da damar yanzu ne take hannunku wannan numfashin da kake yanzu ne zaka ci moriyarsa Allah duk ranar da aka zare maka shi zancenka ya kare wallahi ku yi aikin alheri da in kun mutu za a faɗi alheri a kanku akwai wanda fa wallahi idan ya mutu a unguwarsu fa wallahi ba a damu ba kai wani ma murna wallahi za a yi akwai wanda za a ce wani ya mutu Allah mutum ya buga motar sai tafiyarsa kawai saboda bai da wani amfani kawai an rage mugun iri ne amma akwai wanda wallahi idan ya mutu kowa ma sai ya ji jikinsa saboda yana da muhimmanci a cikin wannan al'umma din ya gajiyar da kansa wajen yi wa al'umma hidima to abin da ake so mu kula da shi kenan ya koyi wana to wa usniya alaiha ghairu zalika fa wannan gawa in aka yabe ta da kishiyar haka usni alaiha ghairu zalik aka faɗi wani abu ba na alheri ba a kanta qala li ahliha shanukum biha sai annabi ya ce ina iyalan wannan gawa ce ga sunan ta ku dauki ku tafiya shanukum biha maza maza maza maza ku tafi da ita baran mai sallah wallahi sha'anukum biha dan me yasa annabi haka zajir tsoratarwa firgitarwa malam mutum ya shiga uku a ce annabi ya zo kan gawan sai ce bara mai sallah ba ko babban limamin unguwarku ne aka kawo ka aka shimfiɗe ka ga gawan nan tausayi na gawa wani ne a nan gurin cewa da wala baran mai sallah ba ya tafiya kaga wanda ai subhanallah kuma ka yi asara addu'a wannan bawan Allah kuma ba a cikin mamuwa wanda za su bi shi a wani bai mai sallah ba ni ma baran yi ba ƙwarai kuwa wal iyazu billah to haka annabi yake yi wala min salli alaiha bai yi mata sallah ba haka ibatta hadisin imam Muhammad da imam al-Hakim sahihi ne abin shirin Bukhari Muslim hadisi na biyu an Jabir ibn Samurata رضي الله عنه قال مرض رجل فصيها عليه فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد مات قال وما يدريك قال أنا رأيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت قال فرجع فصيها عليه فقالت امرأته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال الرجل اللهم لعنه والعياذ بالله قال ثم انطلق الرجل فرآه قد نهر نفسه بمشقص نهر نفسه بمشقص فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه مات فقال ما يدريك قال رأيته ينحر نفسه بمشق آه، بمشقص معه قال أنت رأيته قال نعم قال إذا لا أسني عليه idan la bin Samura ya ruwaito mana wannan hadisi mai ban tsoro da ban tausayi yace marida rajulun wani mutum ya yi rashin lafiya fasiya alaihi sai aka yi kururuwa shine siha as-saiha aka yi kururuwa ana ihu wayo Allah wayo Allah sai ga faja'a jaruhu ila rasulullah sai ga makocinsa shi makocin wannan mutumi ɗin da ba shi da lafiya da aka yi kururuwa a kan shi sai zo gurin Allah sai shi ya manza Allah makocina ya mutu innahu qad mat sai manzo Allah ya ce da wannan makocin wa ma ya kai ka san ya mutu wannan yana nuna mana ita mutuwa da labarin mutuwa ko cewa wani ya mutu ba koyaushe ake karba ba akwai wanda zai dogo su ma sai a ce mutuwa ya amma ba mutuwa ya ba ya ce kala ana ra'aitu shi makocin ce ni da na gan shi ya rasulullah na gan shi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wannan mutumin fa bai mutu ba innahu lam yamut bai mutu ba na'am yana magana ne bil wahyi da wahayi kuma din bai mutum ba kaga wani ikon Allah bai faje wurin ba shi annabi ko ya je bai je ba aka ce wani ya mutu annabi ya ce a ji a koma bai mutu ba kuma ran ta kururuwa cewa ya mutu ya mutu kala faraja a fasiha alaihi ya koma kuma aka yi kururuwa wannan kururuwa ashe ta gaskiya ne faƙala tuhu sai matarsa ta ce matan mara lafiya sai ta ce da wannan mutumin in taliq ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbirhu tashi ka tafi wajen manzan Allah ka ba shi labari cewa wani ya mutu kaga ashe ana yin mutuwa ana zuwa ne a bawa labari ma ahalul fadli wal ilmi wal sharafi ma'abuta ilmi ahalul fadli wal ilmi wal sharaf ma'abuta ilmi ma'abuta falala ma'abuta sharafa wanda suka san Allah wanda ake kyautata musu zaton bayan Allah ne na kwarai idan aka yi maka mutuwa ka yi ƙoƙari waɗannan mutanen kirkin su ne za su fara zuwa kan gawar ɗan uwanka na'am bai kamata a ce ɗan uwanka ya mutu ka bari wasu mutane ne gasu gasu nan su ne akan gawar shi ba yana mutuwa sai kai maza ka nemi mutanen kirki su yi maza su zo su taimaka wa wannan gawar a yi masa wanka irin na musulunci na sunna a shirya shi irin da aka shirya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a masa addu'a irin na sunna amma idan ka je ka ɗebo tarkacen mutane ka zuba akan kan gawar ɗan uwanka ai ta mai bid'a ai ta masa gargajiya ai ta masa barna ga matsalar mutuwa ga matsalar bid'a da za a yi ta akan gawar ɗan uwanka to shi yasa ƙoƙari ake a sa masana ma'abuta ilimi da tsoron Allah su zama su ne suke dab da wannan gawar kun fahimci wannan yaya za mu ɗauki wannan hukuncin kun ga da abin ya faru sai a ce aje a gaya wa annabi saboda kowa sharaf ɗaukaka ne a gare shi bayan ya mutu manzon Allah ya zo to in babu annabi sallallahu alaihi wasallam akwai magadan annaba su ne malamai malamai yasa wani wasiya ya ce idan na mutu da Allah gawata wanda nake so su fara zuwa kanta su ne wane da wane su nake so su zo su shirya ni su yi mun wanka su nake so su sani alikafa ne in za a yi mun sallah kuma wane nake so in yana nan a raye ya mun sallah ka duba dabara ba masu tsayawa a kan gawansa hatta kwaɓe ka sai kai wasiya ka ce wane ne zai kwaɓe ni wani ya ce a bar iyali na ita kada ita za ta kwaɓe ya ce matata a cikin matan nawa ma wance ita nake so ta je ta kwaɓe ni ta lullube ni sannan masu wanka su zo kaina kada wani ya zo ya ga ya kwabe ni ba matata ba haka wani ya wasiya ta wannan duk abu ne mai kyau wannan malam masu tsari kenan a rayuwarsu ba waɗanda ana ta rayuwa a duniyan ana ba a ma tunanin mutuwar ba a tunanin ta mutum sai dai ya ji kansa ga tukunya a kansa ka gama mutuwa tuntunin an gama kimtsa ka an kai ka tambayoyi kawai su suka farkar da kai to shi aka ce wannan mutumin cewa ya mutu <laughs> ya ba shi labari cewa wannan mutum ya mutu faƙalar rajulu wannan mutumin dai da ya zo ɗin ashe ya je ya gano wani abu ne mara kyau a mutuwar wannan ɗin don shi ya ga mutuwar amma abun ba kyau me ya faru kafin ma ya bara ba da labari sai ya ce Allahumma la'anhu Allah ka tsine masa albarka wannan mutum a'a gawar mataccen Allah tsine masa kuma la ilaha illallah to wannan ne malamai eh, suke cewa yana nuna ya halatta an yi talakin la'anta ga mutumin da yake fasiki amma dai laisa ala itlaqihi ba koyaushe ake so a la'anci fasikin ba dan an samu sabani mai karfi a wajen malamai cewa ba a so ba a san la'anta ta ta'ayini da za a ayyana a ce wane wane Allah ya tsine masa a faɗe shi ba a so ثم قال ثم انطلق الرجل sai kamar mai riwayar yake ba da labari mutumin ya tashi sai ya ga wannan mamaci sababin mutuwarsa fara'ahu qad nahara nafsahu mishqasin kawai sai ya ga ya yanka wuyansa ya yanka kansa ko ya soke kansa nahar ya soke kansa da mashi shine mishqasin zuwa ya kafe mashi malam kurin irib da ciki akan mashi ana samun mutum ya kashe kansa ana samun mutum ya kashe kansa kwanan nan ba ana ba da labari ba wata yarinya rashin jituwa ya faru tsakaninta da iyayenta take faɗa cewa za ta kashe kanta take gaya wata da suke zaune kusa da ita ta ce an jima kaɗan zan kashe kaina a window irin wannan jikin window wannan window da kake gani ba ga window ba ba ga bugula ba sai ta cire dan kwalinta ta cire zaninta kawai ta daura kawai sai ta daure wuyanta da ta daure wuyanta ba za ta yi reto ba kawai sai ta makale sai ta zauna kawai sai shaƙe ta kawai sai ta mutu sai ta kashe kanta ba sani ba da kuna dan karanta kuna bincike yanzu kasashen turawa nan yawanci abin da yake damunsu idan damuwa ta damu mutum na'am dole damuwa ta dame saboda ba su da ƙur'ani ba su ake da ƙur'ani shine yake ba da maganin damuwa shi yake kwantar da hankali ba su da sunna ba addini ga dai duniyar Allah ya basu ya lamu na zahiran min alhayati duniya wa ma lil akhirati mughafiluna haka Allah yake duniya dai zahirin ta insha Allah sun santa amma lahira su ga falallu ne rabkananu ne wallahi malam mutum idan duniyar ta buga shi ta buga shi ba wai talauci ko rashi ba kawai in ya kasa jin daɗi kawai sai sai ya dauki bindiga kawai sai ya sa a kunnensa ga kunamar fa bindigar a hannunsa yana rike da ita kawai yana duba agogo ya ta ɓat sai harbe kan shi to wani ma ya yi ce an yi wa angosu wani ya kashe kan shi mutum ya ɗauki bindiga ya harba kan shi saboda <laughs> kan Allahu akbar saboda tsabar gajeren tunani bai da abin da zai bashi kwanci hankali shi yasa suke suke shan giya wannan giya whisky whisky din na sauran nau'i na giyoyi ai giya mashayanta suna faɗa wanda suka san giya suka ce ai giya tana daga cikin abin da take ba wa mutum wani nutsuwa na musamman a lokacin da ishata idan kana cikin damuwa ba fa cewa ne abin nan ba ina ba ku labari ne abin da wato su mashayin suke yi abin nan wai idan suka shiga damuwa damuwa tension bacin rai wane ne wane ne kawai sai mutum ya je dauki kwalbar giya in ya danna ta to zai fita daga cikin duniyar da yake ciki gaba daya ya koma wani irin yanayi na daban zai fita ne daga hayyacinsa a wannan lokacin da ya fita daga hayyacin nasa to wai ya samu wani relief kenan shi sa ba yadda za a yi kafaran nan ka hana shan giya ba za su iya daina sha ba suna nan a ga mutum giya malam yadda ka ga ko ruwan sha baya shan ruwan sha kamar yadda ki shan giya Allah akwai wanda fa ana ba da labari babba ne babba su ne manya motarsa motarsa tuka shi in ana tuka shi a gefen kujerarsa akwai katan ɗin giya jirgi jirgin da ake ɗaukan ya je ƙasa kaza ya je ƙasa kaza ya je ƙasa kaza ya ce wallahi a shaƙe yake da giya wannan abokin direban jirgin abokin pilot din soja ne direban to abokin direban shine yake gaya min ya ce malam yaya za a yi a ce ƙasan nan a samu wani jagoranci na kware a samu kaza a ce manyan ƙasan nan mashayan giya ne yan giya lamba ɗaya mutum ya sha giya ya zo yanke hukunci ya sha giya mutum ya sha giya ya zo mitin ana mitin yana shan giya yana ta hauka wa mutane kuma kowa sai shuru ya yi hauka ba sai ya yi shiru shi ne mai gida Goga kwata-kwata ya ce hawa da sauka giya akwai wanda babban mutum ne shi ma wannan matarsa take fatawa ni take tambaya ta ce malam yaya za a yi da waɗannan mutane yaya zan yi da mai gidana Allah ya jarrabe ni ta ce wallahi ba ni da bai da lokacina. na farko dai baya shigowa gidansa sai bayan biyu na dare wani lokacin uku na dare lokacin da ake kiyamun laili shi kuma lokacin yake dawa amma fa yana dawa direban sai yana dawo da shi a kwance yake dawo da shi a bayan mota a kwance ba kwanciya ta kasaita ba ya sha ruwa ya sha giya ya yi na nik ya yi tatil ta ce da wulce ake ɗauko shi wulce irin wanda ake taron mutum a asibiti in ba yi da lafiya bai iya takawa ba daga mota ba shi ake ɗoron shi ba to da an zo dama ana zuwa za a shiga gareji ana shiga gareji daga kofar gareji ga kofar shiga ɗakinsa shikenan sai a zo ita kuma aikin ta kenan tunda matarsa ne Allah ya jarabe ta sai ta zo da wilciya a loda mata shi daga nan haka za ta tura shi tana tura shi za ta ɗebe shi ta hargitsa shi ta jibga shi akan gado ta ce wallahi akaram kallahu baya tashi sai karfe biyu na rana in kaga ya tashi fitsari ta ce fitsari ne ko doki bai kai shi fitsari ba kuma wannan malam wani mutum ne babba mana mutane ne manya akwai irin da yawa su manya ne Allah ya ba su girma da shugabanci da jagorantar al'umma amma kuma 'yan ruwa ne to wannan ɗin kada ya ban ku mamaki dama an faɗa cewa kamata kunu yi walla alaikum kamar yadda kuka kasance haka ake sanya muku shugabanni irin ku to yana iya faruwa mutum ya sha giya don ya samu kwanciyar hankali sai ya alakar da kanshi wannan yana faruwa ko mutum ya ɗauki makami ya kashe kansa ko mutum ya sha guba duk a ƙasar nan an samu akwai wanda ya je ya sha fiya fiya saboda an hana shi wata yarinya yarinya fa guda ɗaya yarinya yarinya nan ba ita ta kera kanta ba yarinya nan ba ita ta fi kowa ba kawai ya je tun da dai ba a bashi ba an ba da labarin an ba wani ya kada shi shikenan sai ya je ya sha fiya fiya fiya fiya maganin kwari shi ma ya je ya zama kwaro kawai ka duba asara goma da ɗari akwai wanda ya je sha menene ake cewa fitsarin bera ba fitsarin bera ba shinkafar bera ita ya je ci mutum yana sane ya kashe kanshi to ga wani bawan Allah ya irin wannan ya faru don mun yi wannan bayani ne kwa iya tambaya ku ce me hukuncin wanda ya kashe kansa ya halatta limamin gwaya mai sallah bai halatta ba a rabu da shi a rabu da shi ya kashe kansa fantalaka ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa akbaru annahu mat yaje gurin manzo Allah ya bashi labari cewa ya mutu wa qala ma yadrik annabi yace ya labari waya ya sanar da kai qala ra'aytu yanharu nafsahu bi miqsha bi mishqasin naga yana yanka kansa ko yana soke kansa da mashi ni Allah ya nuna mun na gani ma'ahu qala anta ra'aytahu annabi yace yanzu kai ka ganshi lokacin da ya kashe kansa yace kwarai qala idan ya usalli alai annabi ce to baran mai sallah ba dan mutumin da ya je kashe kansa baran mai sallah ba ba wai dan ya zama kafiri ba amma dai sai ya shiga wuta alkawari ne wani Allah ya ji kansa Allah ya yafe masa Allah ya waye sai ya shiga wuta alkawari ne in dan uwanka ne in ma waye kawai ka rubuta wani dai sai ya ci azaba kwarai da gaske ba a ce zai tabbata ba in Allah ya ga dama zai iya cire shi amma lallai kashe kai certificate ne na shiga wuta duk wanda ya kashe kansa to ya je ya yanko tikiti ne ne ya jefa kansa jahannama in Allah ya so yadda ina faɗa maka wannan dan saboda bakin cikin rayuwa talauci bukata damuwa ɓacin rai kada ya sa ka kaje ka kuskure ka ce bari ka je kai suicide ka kashe kanka kar kai wannan mummunan abu ne bai da kyau kai haƙuri da duk abin da ya same ka اصبر صبرا jamilan. innahum yarawnahu ba'ida wa narahu hakuri hakuri mai kyau mutane suna ganin kiyama tana da nisa wala suke kashe kansu ai ko ne na kusa babu ce bara mai sallah ba to jama'a kun je hukuncin wanda ya kashe kanshi da kanshi kun ga duwannan 'yan sabo ne amma dai ya halatta mutanen unguwa da aje a turbide shi a haka a ɗan tsaya a bayansa a ɗan jejjefa masa mata ya tsara amma wata special sallah ta daban da wani addu'a kai ba wai wani limami ba ko kai ko kai nan da kake gani idan wani ga ya mutu wani gashi gashi nan ne in an ce abin ce kai baran je ba na'am me yasa kai wannan saboda ya kiye ba Allah fasiki ne fajiri ne kai ne dan ka tsoratar wani mai laifi irinsa ya ga cewa wane ya mutu ba a damu a je mai sallah ba ma so wannan wa'azi ne ga ma'aikata masu aikata barna wannan hadisin akhrajahu bi hadha tamami abu dawud idan kun koma sunan Abu Dawud yana nan bi isnadin sahih ala sharh Muslim wa akhrajahu Muslim muktasar Muslim ya fidda shi a takaice wa kaza an-Nasa'i wa Tirmidhi wa Ibn Majah wal Hakim wal Baihaqi wa Tayalisi wa Ahmad wa qala Tirmidhi hada hadithun hasan Imam Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne mai kyau wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi hada وقال بعضهم يصلى على كل من صلى للقبلة وعلى قاتل النفس وهو قول سفيان الثوري وإسحاق وقال أحمد لا يصلي لا يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ومن امتنع من الصلاة على أحدهم يعني القاتل والغال والمدينة الذي ليس له وفاء زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما Um, malamai sun yi saɓani dangane da wannan matsala ɗin waɗannan mutane da muka ba da labari kamar misalin waɗannan za a yi musalla ko ba za a yi musu ba a cikinsu akwai wanda ya kashe kansa wasu malamai suka ce duk mutumin da yana kallon alƙibla sallalil alƙiblati yana kallon gabar yana yin sallah ko mun barnarsa ko mun ta'addancinsa ko mun fasikancinsa ya halatta a yi masa sallah muna magana ne akan halacci ba wajibci ba ya halatta a yi masa mai sallah wa tilin nafsi wanda i kashe kansa ma shi ma ya halatta a yi masa sallah wannan ra'ayin shine ra'ayin Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da Ishaq ibn Rahuya yace Imam Ahmad yana da wani ra'ayi sabanin na waɗannan malaman Imam Ahmad yace ina la yusalli al-imamu ala qatilin nafsi liman dai duk wanda ke liman ne kuma aka baka labari wane kashe kansa yayi to kakkai mai sallah yanzu kaga mutanen da ake bada labari wane ya kashe kansa wance ta kashe kanta ko ba haka bane ba wacce ta kashe kanta saboda mai gidanta ya mata kishiya ta ce ita ba ta zama inuwa ɗaya da kishiya sai ta zaɓi ta kashe kanta to duk limamin da ya samu labari gawa da zai yi mata sallah kisan kai kashe kanta da kanta ta yi to liman bai kamata ya mai sallah ba kamar yadda imam ahmad ya faɗa amma wai yusalli alaihi ghairul imam wanda ba liman ba ya halatta ya je mai sallah limamin unguwa ana kiran sai ce ha baran yi ba me yasa saboda ba mutumin kirki bane yayi barna kuma wannan yana nuna mana cewa ya halatta liman idan yazo zai yi mutane sallah ko gawa sallah ya tambayi halin gawa ko kafin ya zo in yana jin tsoron yan uwansa ya ce ya wani ko da aka ce a ji a masalla yaya mutumin kirki ne idan ya tambaya in ya ga ya dace zai in ya ga bai dace ba ya ce da Allah ya masa afuwa ba zai samu zuwa ba ya za a yi liman a kokilta wani kowaye ma kusa ya masa ko kuma liman ɗin in ya je shi shi ya ƙi ya sallar ya samu wani haka jigari-jigari a cikin mutane haka wani kawai gashi-gashi nan ya ce kai zo kai mai sallah ya tura shi gaba yana kabbara shi kuma limamin ya kwana ya tafiya su kuma shi ma duk taimako ne ai ko ba ka bane ba wato ba na so ku lura da wannan janibin kaɗai ku lura da ɓarnar da shi mutum ya yi wallahi malam a cikin al'umman nan tamu da kuke gani akwai mutumin da ba za ka taɓa ganin sa a masallacin unguwar ku ba daman shi sallan ma baya zuwa ana tafiya juma'a yana zaune su ne 'yan iskan unguwa kowa zai je alwala ya sallah ana kiran sallah wallahi shi ba za shi ba kuma ba wanda ya isa mai magana ɗaya kenan duk yan matan unguwan nan in sun san yana wurin ba sa iya wucewa saboda mabarnaci ne mabarnaci ne mazinaci ne wani ma ma wannan bai isa ma ba barna kuma ga to wani bayan wannan ma kuma mashayi ne kowa ya san shi wane ne dan wane jikan wane anguwa yake mashayi ne ya je tafko shaye-shayensa ya zo shigo unguwa yana tangadi yana warin giya dole a bashi ya shiga cikin unguwa saboda gidansu a nan yake iyayensa suna ganin sa sai ya zo wata ran sai fadi sai ya mutu Shi shikenan ko mutanen unguwa sai a je a kira wani liman na unguwa ya zo mai sallah wallahi kada a kira shi a sa a je a nemo abokanansa da yake shan giyan nan tare da su a can mashaya su zo su yi sau su bi sallah ai su zo su sau su yi mai sallah idan da ana yin haka to wallahi mutum ko don jin tsoron yadda gawarsa za ta wulakanta bayan ya mutu wallahi ya daina barnar Su waɗannan mutane da suke zuwa suna kashe kawukansu ɗin nan da a ce ko da limaman unguwar suna jarrabawa da kwaji magana ta yadu amma wato abin damuwa shine za ga sai ka ji labari an faɗa a rediyo a unguwa kaza gida kaza wani ya kashe kansa kuma sai ga an haɗu jama'ar unguwa an kewaye kuma an yi mai sallah limamin unguwa ya zo ya kamata a daddage kafa zajjaran li amsalihi Don tsoratar da wannan mummunan laifi ga irinsa shekul islam ya faɗa a cikin littafin al-istiyaratul fiqhiyya wani littafi ne mai kyau wanda aka yi shi don zazzaɓe ra'ayyuka na fiqhu na fahimtar shekul islam ibn taimiyya kai ilimi a ciki sosai ya ce wa maninta na aminan salati ala ahadihin duk wanda ya ƙi yin sallah a ɗaya daga cikin waɗannan ko wanda ya kashe kansa ko wanda yake yin sata gululi ko kuma har ma mai bashi ma ibnu taymiya wanda yake zuwa ya tafkar dukiyar mutane ta ɗiban kuɗin mutane bashi laisa lahu fa'an kuma bai da abin da zai biya har mai bashi idan liman ya gaba zai mai sallah bai laifi ba dan me dan a tsoratar da mutane da cin bashi abin da ake faɗa yanzu shine bashi ya zama ruwan dare a cikin rayuwar mutane har ma wasu mai da shi kawai shi da shi suke rayuwa kuma bashi yana da hadari dukkan cikin ma'amaloli na harkar kuɗi ba abu mai tashi hankali irin bashi iya masifa da tashi hankalin bashi da annabi ya ce duk wanda yake da bashi a kansa iya mutu ba dai shiga aljanna ba amma wani kaga yana aikin albashi gaba ɗaya rayuwarsa a cikin bashi yake yinta da bai kai ya kawo ba sai ka je ka ci bashi to ga abinda masana yau da gobe suke cewa ake cin bashi don su lafiya idan mutum ba shi da lafiya ba yi da hali za a yi mai magani ba yi da kuɗi ya ci bashi na biyu abinci saboda wancan ba a iya haƙura a kai abinci yayin da mutum ya wayi gari bayi da abin da zai sa a baka iyalinsa ba abin da zai ciyar da su to wannan ba laifi yayi shi zai sai abincin da zai ci dan kai ya mutu haka abin da ya shafi ilimi na dole amma shi ma ba kowane ba dan akwai ilimin da ba na dole ba dan mutum ya same shi ko ‘ya'yansa to ba laifi ya ci ba shi dan kada ilimin su ya lalace tarbiyyar su lalace amma abin hawa in dai ba larurar ta kai wani yanayi ba dan akwai wani yanayin da zai zama dole sai mutum ya saya amma dan kawo abin hawa ka ɗauka akwai yan uwanka wanda ba su da abin hawa su suna hawa motar haya suna rayuwa kai me yasa ba za ka ba gidan zama mutum ya je ya ciwo uban bashi ya sai fili ya ci bashi ya gina gida ghair maqul ba akwai gidan haya ba kai haƙuri kai maleji kana dan biyan haya kana saving kana biyan haya kana ajiye wani abu har ka samu kuɗin da za ka fili wannan allah da ya baka kuɗin filin kuma shi za ka je ka ta roƙa ya baka kuɗin da za ka gina gidan mutum ya je ya ci bashi ya je ya sai wata tsatsiyar mota don kawai a unguwarsa a ga ya hau mota amma kuma ta bashi ce sutura rigar da mutum zai sa in dai kana da ɗaya biyu da za ka rufa kanka asiri ba buƙatar ka je ka ci bashi dan kai ɗinki ba buƙata mala don ba larura ba ne ɗinki wallahi ɗinkin nan ko na sallah babba ko na ƙarama ina gaya mana wannan da kyau don zai taimaka mana bukatun mace na gida matan zamani masu shan maiko masu tatse mazajensu idan mace ta renan maka da hankali wallahi gaba ɗaya rayuwarka akan bashi kai ta cin bashi kana ciyar da ita ko kai ta cin bashi kana mata hidima wallahi idan za ka haɗa mata ɗari to sai ka ci sa'a ka samu talatin masu hankalin da za su ce a'a in dai za ka ci bashi ne kai mun abu bana so amma saba'in ko tamanin daga cikinsu sun yarda ka je ka yanko bashi ka ci bashi don ka sai musu atamfa mai tsada da za su je su haɗu da 'yar uwarsu ya alfahari kuma galiban lamarin su fahari ne sai wanda Allah ya tsame wani ya je ya yi a tamfar sallah ya bayar ga abin da Allah ya hore masa da kudinsa na albashi matar ta ce ita ba wannan take so ba ya ce shi kuma gaskiya ba da hali to ka daga ciwo bashi mana ka siyo ta ce ba za ta karɓi wannan ba hakan ya haƙura ya je ya ci bashin ya sayo mata mai tsadan yanzu wannan larura ne ka Allah ya hore ma kaje ka saya wani mai gida zai sayo matarsa a tamfar dubu goma kai kuma baka da halitta dubu uku da ɗari biyar zaka yi sunan su ɗaya a tamfa kuma gaba ne ba wani ya samu dama ya ja sayo matarsa a tamfar ne a wannan takalmi na dubu biyar kai kuma baka da hali na ɗari biyar ka yanko mata sai ta saka sunan su takalmi in an je wani gurin ma sai an fara sace na ɗari biyar ɗin akan na dubu biyar ɗin don wani na ɗari biyar ɗin ma in kwarjini ne ya fi ko yanzu nan mu na yanzu duk ke gani muna sa takalma yanzu wani yana nan ɗan uwanka takalmin naira dubu ashirin da biyar ne a ƙafarsa kai kuma naka na ɗan can kasuwa ce wan bai ake cewa ko menene dubu ɗaya da ɗari biyar very good design ko ba ka bane wallahi barawo mai sata takalmi idan ya zo in ba wanda ya san takalmi ba sai ya dauke na dubu ɗaya ɗari biyar nan kafin ya dauke na dubu ashirin da biyar nan to akwai masu cin bashi ya ci bashi ya je ya sai takalmin dubu sha biyar yanzu dan Allah larura ne ka ci bashi ka sai takalmin dubu sha biyar bashi ba kuma takalmin nan akwai na naira ɗari biyu da hamsin akwai na naira ɗari da hamsin kai in ta rikici akwai silifa ni wani ma na naga wani ma ya sa ma a facebook ban sani ba ko ne ne irin roban nan ne na faro wata sai aka rike ta aka samu buhun siminti aka tufka igiya aka huda robar aka yi mata hanci aka ɗaure kawai wani ya zira kawai sunansa mai takalmi in an taka ba zai taku ba zai taku to ba ji ne ka sa wannan din ba dan kana ga kafi karfin sa Allah kai ka kada Allah kai ka lokacin da kai wannan amma wato mu larura ta rayuwa take sa mutum ya ci bashi rashin lafiyan yara an kai su asibiti ka ta haihu ba yadda za ka yi ka yau ka zo ranga-ranga ba lafiya za ka yi ta asibiti ba kuɗi dole za ka ci bashi amma wani abu na luxury na rayuwa dan kunne fa sai mutum ya je ciwo bashi ya ba dan kunne mutum ya je kasuwa yana kam haza kam haza yana sayan cosmetics kaya shafe-shafe da hoda da hoda da wani wane ne da menene je kai wa matansa ya ci bashi kuma ba zai iya biya ba idan watan ya zo shikenan akwai wanda ya ce min ya zo zai karbi albashi sai ce wallahi akar mukalla 200 naira na karba gaba ɗaya ce kafin na zo wurin albashin ma mabiya na bashi sun yi layi suna nan suna jira na ya <laughs> ya zo zai karba albashinsa daga zuwa get inda zai karba albashin irin table payment sunan ne yake yana zuwa sai ya haɗu da wani da yana bansa naira dubu uku ɗari biyar a bakin get cewa wani ya gajiya yana wuce sai ga ya biyo bayansa saboda za albashi ranar yana karasawa sai je tarar daga can wani yana binsa dubu goma da ɗari biyar shi ma yana gefe sai can kuma sai ya ga ga wannan ya bashi eh, bashin kwanan shinkafa kaza ga kuma a ofis ɗinsu ya ci bashin buhun shinkafa so da aka zo mai biyan albashi ya zo zai yi lale kuɗi suka ce karka bashi mu za ka ba wallahi nake gaya muka da kanshi yake gaya mu wannan to malam ya yi aikin albashin wa wasu to wannan bashin kaga ya riga zama jiki to ya karba albashinsa ya tsira da naira ɗari biyu to dole kuma zai datsa zuwa ya je nemo wani bashin saboda ya yi surviving a wannan wata ɗin shikenan bashi in ya riga ya shiga jikinka ka iya rabuwa da shi wallahi masifa ce malam kuma zan rufe mana da shi cewa akwai waɗanda matan suke ci musu bashi a gida in ba yi da gaske ba a gidanka iyalinka sai su ka tafka maka suna tara maka bashi bini bini bini da ta yi sha'awar kifin gwangwani sai ta tura ta sa a karɓo mata gwangwani kifi uku hudu biyar bini bini da ta yi sha'awar abin nan sai ta tura a yi ta tara maka bashi a shagon unguwa sai ka zo a yi maka lissafi sai mai shagon unguwa ya ce maka ana binka dubu arba'in da uku da ɗari biyu da hamsin <laughs> daga ina ce ai gashi a rubuce yaran gidanka in sun raina maka hankali sai su je su karbi kaya a shago baka sani ba a ce a rubuta baban mu bashi wannan me yake jashi rashin tsari na'am ba cewa ne kada a bada dama wa iyali su je su karbo kaya bashi in baka nan ba haka nake nufi ba amma a bude musu kofa kawai duk abin da mutum yake bukata a je a karbo bashi wala wata nan za su yanka maka abin da ba za ka iya biya ba abin tsoron shine an ba da dama ga wanda yake liman ne in wani ya ci bashi ya ƙi mai sallah in ya ce ba zai masalla ba bai laifi ba haka shekul islam ibn taimiyya ya faɗa ya ce zajara li amsali an misal fi'ilihi kana hasanan inda za a yi haka din ba a saba Allah ba daidai aka yi so ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara Abinda muka samu a rayuwa mu rayu da shi Allah ya rubuta ni dan albashi ne dubu goma nake dauka shikenan sai na yi rayuwa irin ta yan dubu bakwai na ajiye dubu uku dole in dauka a raina ni dubu uku nake samu duk da dubu goma nake samu in mai da cewa dubu uku nake samu dubu a dubu bakwai nake samu dubu uku in ajiye ta Allah ya kaddara abokina yana aiki shi wurin aikinsa dubu hamsin yake ɗauka ni kuma Allah ya jarabe ni dubu ainihin goma sha biyar nake ɗauka gashi na fi shi ƙarfi na fi shi dama amma ya fi ni albashi shikenan dole gidansa ya fi naka dole rigarsa ta fita ka dole abin hawan sa ya fi naka in ba sa abu ma dole matarsa ta fita ka <laughs> saboda ya fi ka yawan albashi ka san yanzu matan mai yawan albashi ake bi iya karfin albashin ka iya mai haske da zaka samu idan jigari jigari ne sai jigari jigari ta neme ka kenan Allah kiyaye mu dai Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu malam yace wala imtana fi zahiri wa da'a lahu fil batin da a ce liman din zai kiyaye yi wa wannan mamacin sallah saboda laifuffukan nan amma a ɓoye kuma ya mai addu'a a fili a idan jama'a ce jama'a ba zan mai sallah ba amma ya koma gida ya yi mai addu'a Allah ka yafe masa Allah ka sa ya huta Allah laifukan da ya yi Allah karka kama shi da shi dan adam ne mai rauni ne ibnu taymiya ce inda za a yi haka to da yafi ka duba adalcin musulunci a fili ka ka yi masa amma a ɓoye ka je kai mai addu'a yace in an yi haka li yajma'a bainal maslahataini an hada tsakanin maslaha guda biyu kana aula haka din da yafi min tafwiti ahadihima akan a kubutar a sa ɗaya ta kubuce ɗaya daga cikin maslahohi din an zaid bin khalid fi hadith imtina'i nabi sallallahu alaihi wasallam min as-salati ala al-ghal ga riwaya zaid bin khalid annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki yadda yayi sallah wa wani mutum da yayi gululi me yayi gululi yayi sata kamar yayi sata ya dauki wani abu kafin araba kaya ne aka kawo na mutane za a raba a ba kowa na shi kafin a raba din shi ya dan zari wani abu to shi ma wannan annabi ya ke mai sallah wa qawli li ashabihi sallu ala sahibikum manzo Allah ya ce wa mutanansa ku je ku yi dan uwanku sallah inna sahibakum ghalla fi sabilillah saboda dan uwanku ya je ya sata saboda Allah ma'ana addinin ba saboda Allah ana nufin an je yaƙi saboda Allah dan uwan ku ya sata ba mun karanta da ku ba wani bawan Allah bawa ne daga cikin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam gidan annabi kai sallallahu alaihi wasallam yake wata rana an je yaƙi da shi kawai kibiya ta taho ba a san daga ina bane ta harbe shi ta kashe shi sabai suna ka wannan ya ji daɗi ya more gashi a gidan manzon Allah yake gashi ya samu shahada dan aljanna ne yayi shahada annabi ya ce kalla yace sam bai shahada ba ba dan aljanna ba ne me faru wanda Allah ce Allah ya nuna mun shi na ganshi a wuta yanzu haka nan na ganshi a cikin wutar jahannama yana surmuyawa saboda ya dauki wata riga riga riga ce a cikin yaƙi fa aka fa ka duba yaƙi aka da shi aka da yaƙin amma riga ce ɗaya ta ganima kafin annabi ya zo ya raba sai dan zare ta ya ɓoye annabi ya ce ta dalilin wannan Allah ya sa shi a wuta to ina magana shahada amma yanzu burgewa ne a baka abu na mutane ka ɓoye ai ana ganin wani ai ka'iya har hanya kake wa mutane saboda yin wannan barna murna ma ake maka ai ka'iya dukiyar al'umma a hannunka saboda kai shugaba ne a hannunka take kai zaka ce a bayar kuka a bayar ka ta ɗiba kana turawa wasu wurare kwangila ta ƙarya a yi ta yi ta inci yaudara a ba da wani abu a raba wa mutane musamman 'yan siyasa a ba da kuɗi a raba wa mutane kawai mutum ya ɗebe wannan kuɗin a baka naira miliyan biyar ka raba wa mutane ka je ka ɗauki naira dubu ɗari biyu ka je ka yayyafa wa mutane sauran ka je ka ce ka zuba su a akawun ɗinka ina za a zauna lafiya Allah kiyaye mu da wannan masifa din wannan yace akhrajahu ashabu sunan bi sanadin sayyin alama sabaqa bayanu inda al-mas'ala wannan hadisi dai a sabu sunan suka rawaito da isnadi mai kyau kamar yadda bayanin sai gabata a matsala ta hamsin da bakwai abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya mana abuwa ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن salatu والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام wannan bawan allah yana cewa allah kara malam tsoron allah da taƙawa ba tsoron wani ba su wannan addu'a yake cewa a yi na gane abin da yake faɗa malam menene hukuncin waka da mawaki a musulunci kuma shin wakar koyar da darasi ko tarbiya ba ta halatta ba waka kala-kala ce akwai waka wacce take ta halatta a yi ta akwai wacce take ta haramta waka da babu kida a ciki ba kida sannan babu zambu, babu habaici babu wasu maganganu na batsa wannan ta halatta a yi ta don nishadi ko nuna jarantar wani ko kuma bayani ko wa'azi akwai waƙar da ake ana wa'azi da ita wannan ba laifi za a yi amma kiɗa kiɗa bai halatta ba kiɗan da aka halatta a shari'a shine idan an yi aure akwai jindufa da ake cewa ana yi to wannan ya halatta a ɗan buga bam bam bam alama ce a zamanin da cewa an yi aure wannan ba laifi shi ma ba wai kiɗa ne a je a caka rawa ba sauransu saboda alkur'ani ya yi hani akan kaɗe-kaɗe da waƙoƙi da kuma hadisai sun zo suna bayani cikin alamomin tashin alkiyama za a samu alkainat mata masu waka da alma'azif da kayan kaɗe-kaɗe irin su fiyano ɗin nan duka sauransu shi wannan dan uwa da ya rubuta takarda da farko yana magana ne akan dokar da ake kokarin cewa za a yi ta ta wa'azi ta malamai masu wa'azi kamar yadda mun yi bayani kuma mun faɗa duk inda ya kamata mu faɗa don a yi gyara a kan abu na farko yi ba da kyakkyawar manufa aka ɗauko maganar dokar ba a iya abin da ya bayyana a zahiri akwai manufa ce kawai ta da 'yan siyasa su sa malamai a aljihunsu sannan kuma darajar malintar da ilimin malintar a eh, da kimar malintar zai ragu kwarai da gaske abin da ke cikin dokar kamar da ni na karanta dokar sai mutane su ji in daidai ne shi kenan sai su ce daidai ne kuma ba daidai ba ne to sai a samu lauyoyi su kawo ta gidan rediyo su karanta ta a ba da dama wa lauyoyi su karanta ta da turancinta da a fassara ta da hausa jama'a su ji ba wai wani ya je ya zauna ya ce ba haka ake ne ba haka ake ne ba a karanta mutane dokar ai mutane suna jin turanci ko kuma an fassara ai za a ji ko to abin da ya kamata a yi kenan asalin dokar nan sojoji ne suka yi ta a tun 1980 something ko 84 ko na makamancin wannan ta samu amendment aka dada ainihin wato gyara ta aka mata kwaskwarima ina fata ana fahimta yawa sannan kuma ba a aiki da ita gaskiya zahiran ko da yake daɗin wasu sun ɗanyi an ɗanyi inda za a iya ɗanyi dai an ɗanyi aiki da ita amma mutane ma wasu ba san ana aiki da ita ba to yanzu da aka zo nan za a gyara ta wai wasu ne wai suka ba wa wai gwamna wai shawara wai ya kamata malaman nan su ma a gyara musu zama a yi musu doka kamar yadda ake gyara titi ake gyara wutar lantarki ake gyara wane ne su ma ya kamata a gyara musu zama ko da kyakkyawan niyya ko ba da kyakkyawan niyya ba suka gaya masa Allahu alam shi kuma ya yadda ya dauka ya sa a je a duba ya ce a yi dokar kamar yadda masu yin dokar suka faɗa sauransu to abin da ke cikin dokar shine babban abin da ya tada magana shine an ce za a yi tara ta naira ɗari biyu a da can ga wanda ya yi wa'azi bayi da lasin lasin za a rinka bayarwa kamar driving license haka ga duk wanda zai yi wa'azi sai an bashi permit sai da takarda din dai zan zo ne wannan karatun to zan rinka yawo da wannan takardar aljihu kenan dan ita ce permit din kwarai kuwa abin da yake a cikin dokar kenan so wannan kenan sannan kuma idan mutum bai yi ba yayi ba ka'idar za a daure shi to shine aka yi gyara aka mai da shi dubu ɗari ko dubu hamsin ko shekara biyu ko shekara hudu a kurkuku duk malamin da aka kama shi yawa zai bayi da lasin din nan to ga abin da eh, dokar ta ce na farko tana da kwamiti duk malami idan zai yi wa'azi sai ya rubuta application zai rubuta application shi da hannunsa zai rubuta ina gaya muku wannan insha Allah ba zan kara kalma ɗaya ba a ciki don na karanta dokar daidai gwargwado dai na rike ta tana da section section har goma sha takwas da sakin layi da a da b da c da y cewa cewa zai rubuta application sannan akwai kwamiti babban kwamiti na farko shine na gwamna shi gwamna zai zaɓi mutane shida da ya ga sun dace da shi da wasu mutane shida sannan kuma akwai karamin kwamiti wanda ciyaman na local gamman shine oga kwata-kwata a kai da kuma dpo da eo na local gamman da kuma limami na local gamman din yawwa to waɗannan su ne za su haɗu idan an rubuta application da hakimi kuma ko dagaci ne ko su ne malami zai kai wa takardar idan an kai musu sun duba sun gani to shine sai su zauna a processin sai a rubuta mai an ba shi dama ya je wa'azi kuma mun faɗa mun maimaita a cikin dokar an faɗa cewa kowane malami zai yi wa'azi ne iya lokal gamman ɗinsa sai dai in yau ko ɗazu aka goge kan wani malami ya zo ya ce ba haka bane wallahi haka ne haka yake a rubuce kuma in ba a yadda ba mun faɗa ba wani jayayya ba wani wani ya faɗa wani bai faɗa ba a kira lauyoyi su karanta ta da turanci a jita a fassara ta da hausa ai ba faɗa ai ba jayayya ba wani abu kuma a cikin dokar ba a faɗi cewa yaushe za a baka ba lasan ɗin sannan kuma idan an ga ka cancanta ma ka cancanta ɗin an duba abin da aka gani na cancanta ɗin to za a iya hana ka sai an ga dama a baka sannan ba a fitar da wasu ka'idoji na ilimi tun da malamin addini ne ya kamata a ce ya karanta kaza ya karanta kaza ya karanta kaza to ba a yi wannan ba ballantana ma a ce sai mai ya hadace qur'ani ya san muhari ya san kaza ya san kaza duk babu wannan abun kawai wanda suka ga ya dace da sauransu kuma a cikin dokar aka ce za a rinka monitoring za a rinka bibiya duk inda ka je kai wa'azi ana da rekod a kanka sannan duk abin da ka faɗa kuma sai an duba an gani kuma a cikin dokar aka ce za a iya kayyade ma abin da za ka yi wa'azi ma a lokal gamman din naka sai abin da suka ga dama za ka yi wa'azi a kansa duk yana cikin dokar amma na faɗa kan wani ya zo ce ƙarya ne dan Allah a kira lauyoyi su karanta dokar nan a cikin a rediyo shine kawai abin da nake kalubalanta nake faɗa su karanta ta da turancinta in sun ga dama su tsaye da kai akan alwala sun ga dama tsaye da kai akan aure in sun ga dama tsaye da kai akan kasuwanci sannan duk inda ka je ka dawo ana da rahoto a kanka kuma dokar ta ce kana iya kana cin wa'azi za a iya zuwa a tambayi ina latin din nan naka in baka bayar ba kuma a kama ka da dai sauran wasu abubuwa haka suna nan da yawa a ciki to abin da shawarar da muke bayar mu shawara da muka bayar gwamnati tana da dama ta yi duk abin da za ta ga dama a je a yi ta yi Allah ba da sa'a wallahi ba mu hana ba amma shawara ce ta mu mun faɗa mun maimaita kuma an faɗa duk inda ya kamata a faɗa yana da kyau lalle wa'azi ta ci barkace bayi da kyau a gyara harkar wa'azi amma tsakani da Allah ku yi wa kanku adalci waye ya kamata ya gyara harkar wa'azin ko yanzu a garin nan fa akwai kungiyoyi kuma kuma ba na jin gwamnati ta isa ta magance matsalar kungiyanci da rikicin addini da ke tsakanin kungiyoyin addinin nan ba na jin za a iya wannan yawwa ba za a iya yi ba kuma a cikin kungiyoyin nan na addinin nan fa akwai waɗanda ma fa su ba sa bin ma doka yanzu misali ga 'yan shi'a yi su ma ba suna wazi ba to yanzu dan shi'an da ka kasa hana shi ya hau ka kasa kafa mai doka ya hau babur ya fi karfin ka yana hawa babur yana hawan goyo dinnan aka ta azabtar da mu akai ta daure mu akwai wannan da aka harbe su aka saboda sun yi goyo yan shi'a fa a garin nan ba inda ba su hawa babur waɗannan fa dokar hawa babur ma kawo kansu ba su ne aka isa a yi musu wata doka da za ta hana su wa'azi ko a ce wai sai sun zo sun karɓo ta takarda wani ya ba su wa'azi ya ba su dama tsakani da Allah fa mu yi magana ta gaskiya yanzu misali idan an ce za a zo a tantancewa an ce malami sai yi na manta ban gaya muku ba a cikin dokar lalle malami za a mai jarrabawa waɗannan mutanen da na faɗa ɗin su ciyaman local government su ne za su yi mai jarrabawa ƙwarai da gaske haka ya ce haka suka ce za a mai jarrabawa in ya ci a bashi in bai ci ba kuma shi kenan ya faɗi a tantance to yanzu tantance wannan wannan tantancewa misali kaga dai dan izala ba yanda za a yi dan dariƙa tantance shi kuma dan dariƙa ba yanda za a kawo masa dan izala ya yadda ya bashi dama cewa ya je wa'azi dan shi'a ba yanda za a yi dan ahlus sunna da ya bawa dan shi'a dama ya ce ya je wa'azi dan gargajiya kuma shi yana zaune shi kowa ma bai yarda da addinin sa ba dan gargajiya dan uwansa ba to shine muke cewa ya kamata a dada zurfafa tunani akan wannan abun dama da bawa dama aka yi wa kungiyoyin addinin aka ce ana samun masu wa'azi ta ci barkaci kowace kungiya ta ja kunnen masu wa'azinta ko ba ka bane ba kuma ita din ai kowane malami ai akwai inda yake dangantaka in dan ahlus sunna ne ahlus sunna ai akwai shugabannin ahlus sunna kowane ma bangare ne in dan dariqa ne akwai dariqar da yake bi in dan wane ne akwai to da sai a kira shugabannin wannan kungiyoyin sai a ce da su ku je ku yi gyara akan tsarin wa'azukan ku ba mu yadda ba a rinka zuwa kowa yana wa'azi a ba da sharuɗa da dokoki a ce sai wannan malamin da ya kai kaza ya kai kaza ya kai kaza kowa ya fitar da wannan su din a tsakanin su sai su tattace da ya fi akan a ce 'yan siyasa su ne za su tace ko su ba wa malami mai wa'azi certificate ya yi abinda muke jin tsoro shine a wayi gari wa'azzukan ya zamanto duk malamin da baya bin siyasar wata gwamnati to bai isai wa'azi ba kuma wallahi in an yaka shine abin da zai faru dan bana jin dan siyasan da ya san wani malami zai zo ya haudro a kan shi ya ce kaza ya ce kaza kan zai bashi certificate da wa'azi wallahi bai zai bashi ba kuma an ce in an bayar ma ana iya season ta a kwace ta a ce an hana ka duk a cikin dokar to dan gudun kada a samu rikicin wato addini da rashin fahimtar mutane kada kuma a mayar da malaman su zamanto suna aljihun 'yan siyasa ko da misalin da kyakkyawan niyya aka yi wallahi tallahi nan gaba wasu za zo su yi amfani da wannan daman su mulkushe addinin a zo a samu wawan dan siyasan ma gaba ɗaya addinin ma bai yarda da shi ba lasin din ma duk ya ce ya soke shi yanzu ba za a ba da lasin ba ma a gwamnatin sa gaba ɗaya wani zai iya faɗa ko ba ga bane ba zai iya faɗa to wannan shine duk abin da muke gudu wallahi ba yanzu muke ji ba ba ma mu muke ji ba abin da muke ji 'ya'yanmu da jikokinmu nan gaba sannan kuma duk wani wanda ya wa'azi ya je zagi wani ya ci mutuncin wani ai har yanzu a cikin constitution ai akwai a cikin constitution akwai wani akwai akwai sections da yawa duk wanda ya ci mutuncin wani a kai shi kotu babu wannan ne kwanan nan ma ba wani malami yayi abin da yayi ba da ya faɗa wata wani magana ya ce bai yadda bai kai shi kara ko ba kai shi kotu kuma ya je ba shi hakuri to ai dama akwai dokar shikenan duk malamin da ya je ya faɗi wani abin da ba daidai bane ba aka yadda ba daidai bane a kai shi kotu a hukunta shi dama akwai wannan dokar ba sai an zo an ce sai wani ya ba shi certificate ba abinda muke gudu muna da son zuciya ne da yawa ku fa kun sani ku yan siyasa a tsakanin ku ko a junan ku fa uwa ka ubanka kuke yi a gida ɗaya ma fa ana zage zage to ballantana kuma an samu bambancin aƙida da bambancin fahimta kuma lauyoyi suka zauna suka karanta dokan nan lauyoyi wallahi ƙwararru lauyoyi a garin nan ƙwararru suka ce dokan nan ta ci karo da constitution ta ɓangarori guda goma sha biyar lauyoyi ne suka faɗa yanzu ana so a bar rikicin tsakanin lauyoyi da lauyoyi su zo su zuba ta ita kanta ta ci karo don sushen ya ce ma bai kamata ma ka kafa mutum doka akan abin da bai ma faɗa ba kai mai doka sai ka yi dictating ɗinsa ga abin da zai faɗa ɗan Najeriya ne yana da freedom of speech ni ba lauya ba ne ba amma dai mu shawara ce muke bayarwa a yi abin da zai bayar da abu mai kyau kuma ba ma goyon bayan wa'azi ta ci barkatai ba mu goyi baya ba Allah ya sani a cikin wa'azukan mu da karatuttukan mu muna faɗa wani yayi kaza wani yayi kaza ba daidai bane ana samu wannan lalle a duba hanyoyi na maslaha amma ba a yi hanyar da za a samar da wani bangaranci ba har da fa DPO fa wallahi talaha da DPO DPO local government ka sai ya baka dama tukuna Allah ka je kai duk a cikin dokar akwai so kaga wannan tsakani da Allah idan an duba za a samu matsala to shine muke ba da shawara kuma muna faɗa Allah ya kai muryar mu ga mai girma gwamna ya ji ko da yake ana cewa kaza kaza kaza dai ko za a tabbatar ko waye waye amma dai mu dai muna roƙo shawara ce muke bayarwa ayyuka da aka taho da su na alheri ana ta ana ta ana ta to a yi ƙoƙari a cika da ayyukan alherin ba laifi malaman addini a kira su a ba su shawarwari a ce ku yi wa kanku gyara ku yi kaza ku yi kaza gwamnati ba su shawara wannan abu ne mai kyau amma muna jin tsoron wala Allah kai mai girma gwamna saboda wataƙila wani abu da ka sa a gaban ka kake nema ka yi wala Allah wasu suke ƙoƙarin su baka wata shawara ta zagon ƙasa su sa ka yi abin da mutanen garinka za su yi ashe Allah rai da kai kada a zo a yi maka wata illar da mutane za su bada don wannan inda za a bada dama public yarin na mutane ku ji abin da mutane za su faɗa kuma tsakani da Allah dan wani malami ko yana da wata manufa ko yana da wata fahimta ya shiga ya ce kaza ya ce kaza a duba gaskiya a dubi don gundarin dokar kada a bari ana gwara kan malamai wani yana cewa kaza wani ya je ya share ya ce kaza duk ba mu da bukatar wannan a yanzu a wannan zamani a lokacin da yan uwanmu yanzu ga sunan su suna gudun hijira an kwakwace fiye da rabin jihar su suna gudu da kafa suna shiga daji suna cikin halin kakanikayi kayi. a lokacin da suna bukatar mu taimaka musu da abin da za su ci da rigar da za su saka da kuɗin da za su yi sarrafi suna gudun hijira suna kwana a primary school suna gudun hijira suna kwana a bakin titi a wannan lokaci mu kuma anan muna nan muna muna muna ta rikici a tsakanin mu wani ya faɗa wani ya mai da martani wani ya ce daidai ne wani ya ce ba haka bane maƙiya addini kuma suna nan wallahi ya ya kamata malaman nan a cashe musu dama dama ana kaza dama akwai makiya addini wallahi ina so na gaya muku wannan uwa a gidan wani ɗaya daga cikin kafafen watsa labaran nan ya ji yan jarida suna suna bugawa a tsakanin su wani yana cewa aiko wallahi za mu ci mutuncin malaman kaza wallahi duk malamin da muka je ya je yayi wa'azi ya ce kaza ya ce kaza wallahi sai mun ɗauko shi mun kawo mun yada a duniya an ɗaure shi wani kuma wanda ba ɗan ƙungiyar sa bai ce ni kuma wallahi sai na bi malam wani har ƙuriyar ɗakin sa duk abin da ya faɗa sai na yi rikodin na zo na sa shi ma an ɗaure shi yanzu kenan malaman sun zo sun zama in ka yi magana a ce a ɗauko a kai ka ɗaure ka kuma ɗaure yawa ka fara ɗaure sai me akwai malaman da a kurkuku suka mutu ko ba ka bane dauri dama an saba yin sa dauri ba shine zai sa wai wai wai wai mai wani wani abu yake ne abu ba kawai ayi adalci ayi abin da zai taimaka kwarai kwarai da gaske so mu shawara ce muke barwa ko muna fatan insha Allah ta'ala za ku ji outcome mai kyau shawara kuma insha Allah muna fatan za ta karbu mu dai ba ma fatan a jihar nan a zo a yi abin da zai kawo rabuwar kan musulmi amma yau aka waye gari a ce wai masu wa'azi suna aljihun 'yan siyasa ai zance ya kare ai kwarai da gaske zance ya kare wallahi kuma mun faɗa muna maimaitawa shi mai wa'azi wani ya fito yana cewa wai wai wai dan siyasa ya halatta ya zo faɗi duk abin da ya ga dama yanzu abin da yan siyasan nan suke yi saboda ra'ayin suke faɗa mutum ya fita gidan rediyo yana zagin wani a kira sunan wani a ci mutuncinsa a ɓata wani a yi masa kaza a yi masa kaza a yi masa kage akwai wanda ba sa kwana a gidansu ba yanzu duk wannan yi da laifi wannan daidai ne a kyale su sai malami wai mai malamai ma suke a Kano a gaya mu abinda malamai suke a Kano tsakani da Allah ina wa'azin da malaman suka yi a Kano ta da hankali yanzu bai kamata a dama wa malaman Kano ruwa su sha bada duk yan kungiyoyin su gaba daya ka duba ba duk rikicin nan da ake a jihohin nan ba babu abin da ba a kulla wa Kano ba amma Allah bai sa Kano ta dauka ba saboda kokarin da malaman nan suke na tsora mutane akan turba ta kwarai ba da addu'o'i waɗannan malaman da za a ba su lasisin fa su ne suke addu'o'i suke sauke qur'ani suke kunuti a masallaci dan Allah ya bawa jiha zaman lafiya kuma shine za a ce sai wani wani sai sai malami ya zo ya zauna ya rubuta takarda yana neman yana neman application a bashi dama ya wa'azi wallahi mu dai a fahimtar mu babu alheri a cikin wannan dokar wallahi su kansu waɗanda suka yi ta wallahi ba sun wallahi tallahi kun karanta ta wato tarnaki ne na fitina ga addinin musulunci amma fa mun faɗa mun goyi baya ai regulating wa'azin addini a gyara wannan yana da kyau amma yaya hanyar gyara ita ya kamata a wannan ita ce fahimtar mu kuma abin da zai baka sha'awa da yawa kada ce wannan ra'ayin ko na ahlus sunna ba ga malam tijani bala kala rawi ba an ji shi ba shi ma ya faɗa ya ce ba daidai bane ya fito gidan rediyo ya magana suna nan malamai da yawa da yawa waɗanda aka zama da su da duk kungiyoyin nan da kake gani kowa ya zauna ya faɗi iya bakin albarkacin bakinsa da abin da ya faɗa so muna ba da shawara ba mu gushe ba ne muna ba da shawara muna ba da shawara ayi abin da zai zama amfani kada mutum ya zo ya sa hannu a dokar da bayan ya tafi bayan shekara ashirin talatin za ta zo dan karatun ma da wa'azin da ake wa al'umma a faɗakar da su ma ya gagara dan wani zai amfani da wannan dokar shikenan kuma mutane suna tambaya cewa wai duk me yasa tunda tunda ba a yi dokar ba sai yanzu a yanzu lokaci ya gare me yasa kuma kaga in gyara ne ina jin ai gyaran addini ya fi komai muhimmanci da ya kamata da shi za a fara yi to mutane wannan shi kansa abin tambaya ne mutane suna tambaya so da Allah muna ba da shawara ina faɗin wannan ne saboda masu fahimta su fahimta amma kada wani ya ce ufan ya je nemi kwafin dokar da Allah ya karanta ta in nemi kufin dokar ya karanta ta wannan shine abin da ke ciki kuma shine abin da muka fahimta Allah ya ganar da mu gaba daya wani dan uwa yana tambaya cewa malam menene ainihin gaskiyar mafarki da mamata akwai abin da yake yaduwa a cikin wannan al'umma cewa ana mafarki da mamata cewa wai sun ba da wata sabuwar wasiya mamaci zai ba da sabuwar wata wasiya cewa a bawa wani abu kaza a cikin dukiyarsa da ya bari ma'ana wani ya mutu <laughs> wai bayan ya mutu kuma an gan shi a mafarki ya yi wasiya ya ce a cikin dukiyar da ya bari a bawa wani kaza a yi musu sadaka da kaza a bayar da dabino a ba da fura da nono da sauransu kuma abun mamaki wai sai aka zo wai aka yi aiki da wasiyar da aka gani a mafarki din aka ɗauka cikin dukiyar wanda ya mutu din aka bawa wancan din kuma aka ɗauki fura da nonon aka yi sadakar aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza ɗin da mafarki yanzu jahilcin wannan al'umma ya kai har ga su rinka amfani da mafarki kuma mafarkin ba na annabi ba ta yanzu kaga wannan yana nuna cewa kun yi mafarki kun gaskata kuma mafarki ba a ce a yi shi a gaskata shi ba sannan babu inda aka faɗa a shari'a cewa wai wai wani wai zai zo ya yi wasiya ya ce a yi kaza ko kar a yi kaza kuma aiki da wannan kuma a mafarki wannan ba daidai bane kuskure ne wai ana ganin mamata a cikin baƙaƙen kaya suna nuna cewa suna cikin damuwa ko wani a lokacin ma a gansu suna kuka suna cikin wuta ko kuma su ba da labarin barzaku duk sai a zo a ɗauka ko a ga wani mamaci yana cikin wani yanayi mai daɗi ko marar daɗi ko ya ba da wani labari na lahira wanda ya mafarkin sai ya zo yana ta hikayar abu kuma a ɗauka a aiki da shi shi ma wannan duka kansile shi kuskure ne ba daidai ba ne zai iya yiwa mutumin kirki ne wallahi kai mafarkin mafarkinsa yana cikin azaba amma kuma mafarkin ka ba gaskiya ba ne zai iya yiwa mutumin banza ne kuma kai mafarkinsa yana cikin rahama kuma mafarkin ka ba gaskiya ba ne ina fatan muna fahimta shi mafarki akwai malaman da suka iya karanta shi suka iya fassara shi ba wai kawai dan mutum ya zama mafarki sai zo ya loda wa mutane kuma a zo aiki da shi wannan gaskiya zahilci ne wani lokacin kuma akan yi mafarki a wato wai su mamata suna cikin farin ciki da nishadi kamar mutum ya ce ai yayi farin ciki da mahaifinsa ya gan shi yana cikin kaza sai ya dauka wannan abin ɗin eh haka ne tabbas kamar wani a wani garanti ne cewa yana cikin kaza ko kuma wani ya gan shi yana cikin azaba to zai iya yiwa wallahi shedan ya kawo maka wani ya ce gashi nan mahaifinka ne ana masa azaba kuma ƙarya yake maka so abinda kawai nake so ku gane illar wannan maganganu shine gaskata mafarki kuma ba daidai bane a rinka gaskata wannan mafarki din wannan yake cewa malam shin mutum zai iya bin umarnin iyaye idan suka ce ya aske gemunsa kamar misalin mutum iyayen suka ce sai ya aski gemu a'a ai annabi ya faɗa a cikin hadisi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a da'a ga wani abun halitta wajen saba ubangiji ko waye shi sai ai kokari ai musu ladabi da biyayya a nuna musu basu fahimta bane duk mahaifi da zai ce aske mu wallahi bai fahimta bane inda ya fahimta bai zai ce aske sunnar annabi ba amma matsalar da ake samu yana iya samun watakila wani malami na bid'a wanda baya son gemu ya yarda da shi sai ya ziga shi ya ce alhaji ya za kai ka bar gemu guda biyu a gidanka ga gemun ka ga na ɗanka haka wani ya zo ya kira ɗansa ya ce so dai ka zaɓi ɗaya wallahi ba za a yi gemu biyu a nan gidan ba so ba daidai ba ne almuhim dai ba ma aske gemu ba ko me kamar yanzu mai mahaifinka ne yana shan giya ya ce sai ka je ka sha giya sai kai mai da'a kamar mahaifinka ne Allah ya kiyaye yana wata barna ko yana sata ya ce ka zo da Allah ku je ka raka shi je sata sai ka bi shi kamar mahaifinka ne ya ce kar ka bada zakka zakka ba umarnin Allah ba ne sai ka bi shi ba ka bi shi ba kamar mahaifinka ne ya ce ba za ka sada zumunci ba ka daina zuwa sada zumunci Allah ya ce a sada zumunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a sada zumunci sai ai mai da'a ba za a yi mai da'a ba haka daidai yake da in yace ka aske gemu ba za ka yi masa da'a ba dan annabi ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a saba wani abin halitta wajen saba wa Allah sai dai rashin yin ɗa'an za a yi ne cikin ladabi da biyayya da girmama a bashi hakuri a bashi hakuri a ci kokarin bayyana masa gaskiya kuma zai fahimta insha Allah wannan ce mala ayi wa ƴan uwa musulmi wato a dada jawo hankalinsu kuma a a faɗakar da su bayanin yadda ya kamata su rinka gaisawa da iyayensu da ƙannan iyayensu da abokanansu ga baki ɗaya. ina ma akwai gaisuwa ta al'ada da ake gaisuwa al'ada ita ce durƙuso wasu ma kwanciya suke kamar yadda na ga wasu kabila ma su kwanciya suke gaba ɗaya flat in za a gaida mutum sai an kwanta flat gaba ɗaya da durƙuso da kwanciya da yan an haɗu da mutum ana barka da yamma an sunkuya kai wannan duk al'ada ne ba addini ba ne wanne ne gaisuwan musulunci shine assalamu alaikum assalamu alaikum idan ta ƙara da a miƙa hannu a yi musafa a yi annabi ya ce duk wanda ka yi musafa da shi kafin ku rabu Allah ya yafe muku zunuban ku gaba ki ɗaya to amma al'ada ta riga ta shiga cewa wai babba baya gaisawa da yaro wani al'ada ce al'ada ta riga ta ratsa cewa uba baya musafa da ɗansa wani al'ada ce sai dai durƙuso sai dai tsuguno tsakaninka da shi wajen kilomita guda kana durƙusa a can wani ma ana gaishe shi ma baya ma amsawa ma kwata-kwata haka za ka yi ta durƙusawa ka durƙusa a nan bai kula ka ba ka daɗa matsawa can gaba sai ka daɗa durƙusawa bai kula ka ba to maganar durƙuso da waye duk al'ada ne ba addini ba ne ba to a yi ƙoƙari a fahimtar da su su fara ganewa su fahimta ƙwarai da gaske ku duba dai matsayi irin na manzon Allah da darajar sallallahu alaihi wasallam amma ba a taba samu wani yazo zai gaida manzo Allah ya ba akwai wanda ya shi daraja akwai wanda ya shi girma hannu yake miƙawa ana musafa yayi da ƴaƴansa yayi da matansa yayi da sahabbansa yayi da waye musafa hannu amma mu yanzu akwai malamai ma da in an kai mutum ya kai wani matsayi ma ba a gaisa da shi batta maganar wannan sarakuna masu mulki kan daman ba a taba hannunsu sai dai wani mai matsayi irin nasu shine zai taba hannunsu amma su su wasu ma ma sai ka je kai ta gaisuwa ma ko magana ma ba sa yi kai ta gaisuwa kai da gaisuwa sai dai ba fadi shine zai ce an amsa amma shi ba zai magana ba wannan gargajiya ne wannan gargajiya ne ba addini ba in girma da matsayi ne akwai wanda kai annabi ba wanda kai manzon Allah ku hakuri ba magana addini muke ba gargajiya ba in babin gargajiya ne aje ai tai ana na ana yi amma in addini ne to kowa da kowa da sarki da shugaban kasa da gwamna da wane ne da wane ne da baba da uba da uwa kowa ya mika hannu ai assalamu alaikum in musulunci ake nema amma gargajiya ne kuma wannan wani abu ne daban wanda mutane kuma suka yarda da shi suke yi amma ba wai dan shari'a ta yarda da shi ba akwai matsalolin da sun yawaita na giba da annamimanci musamman da ana zargin mata da giba da annamimanci amma yanzu ya dawo aikin maza maza kana zaune da mutum kana tashi sai fara zagin ka dandalin ku ɗaya wurin zaman ku guda ɗaya amma wallahi shi zai fara zagin ka wannan yana faruwa da yawa a ofis kuna tare da mutum gashi abokin zaman ka ne tana daga za ka shiga kama ruwa sai a yi da kai wani ya shiga bandaki ya rufe yana dan kama ruwa bai sani ba abokin zaman sa yazo yana ta zagin sa da wani ana gama sai ya bude bandaki ce assalamu alaikum aka rasa yadda za a yi me amfanin wannan kaka yadda ka gina rayuwarka akan zagin wani cin mutuncinsa baya nan ba daidai bane wannan munafurci kenan Allah ya kiyaye iyaye suna yi wa yaran su kyauta wannan mun yi bayani a kansa ya halatta uba ya ba wani yaransa kyauta a bisa wata bajinta da ya yi to in kyauta ce ta musamman bai halatta ba amma in kuma motivation da turawa suke faɗa tahfiz larabawa suke faɗa wato ka yi abu don zaburar da mutum wannan ya halatta wani yaro ya haddace ƙur'ani ka ce a gidan nan duk yaron da ya haddace ƙur'ani zan sai masa babur laifin sai wani yaro a ciki sai ya kokari ya dace Qur'ani sai ka sai mai kai zalunci ba kai zalunci ba ka ce wa yayanka mata duk wacce ta ci jarrabawa ta tai kaza zan yi mata kaza wannan ya halatta ba laifi bane amma haka kawai mutum ya sha iska ya je ya wari wani ɗansa saboda yana son uwarsa ya bashi kyauta bai ba wa sauran yara ba wannan ba daidai ba bane haramun ne amma dan zaburarwa ba laifi akwai ƙananan kyaututtuka yar alawa ka sai wa yara ka dawo da kasuwa ka sai musu alawa ga manyan 'ya'ya kuma yanzu babban yaro sai ka sai mai alawa shi ma yanzu wana layi yana karɓa ala wannan ba zai cutar ba babu komai to wannan ban gane ba sannan malam kamar wanda da aka yi tututa to ban dai gane wannan ba akwai wani tsari da kamfanin mtn suke yi wanda idan kana waya kudinka ya kare za ka danna wasu lambobi za su baka aron kudi wanda idan suka baka naira hamsin za su dauki naira biyar lada idan kuma naira ɗari ne za su dauki naira goma menene halarci wannan riba ne bashi ne da ruwa ba mtn kare suke ba akwai sauran kamfanoni ma da suke yi wasu ma za a ce kana son credit free yanzu in ka ce eh sai ka ɗauka free din ne in ka ɗan daddanna sai su baka kana zuba kuɗi sai su zare sai sun yi ƙari ribaci ribaci ribaci malam Allah ya saka maka da dukkan alkhairi dan Allah malam lokacin da mutum yake alwala yayi kamar rabi ya wanke fuska ko shafar kai sai alwalarsa ta kare ya zai sai ya jaddado man daga sabuwa sakewa wai zai ko ci gaba ina sake ba zai <laughs> ba wani ci gaba yi eh kuma ita alwala dama akwai rabin ta ne <laughs> yace malam muna rogon Allah ya tsare mana dukkan malaman mu na sunna ya mai da kai gida lafiya Allah ce muke mutumin da aka tabbatar dan shi'a ne ya kamata a yi masa sallah bayan ya mutu yan shi'a yan uwansa ba sai su yi masa ba wannan is very clear ai mai zagin sahabi an ce mai shan giya ma mai caca ka guje shi a matsayin ka na liman babba to balanta mai yin kafirci mai ƙaryata ƙur'ani yau fa daga zagi sahabi wanda ka shagiya wallahi daga zagi sahabi wanda kai yi luwaɗi ma ai kwarai da gaske ai kwarai saboda ƙaryata ƙur'ani ne ƙarara kuma taɓa aƙida ne to wannan kenan ina ganin saboda yanayi na lokaci sai mu dasa aya mu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure ko tuntuma harshe Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh